بالله من الشيطان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 20 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436 wadda kuma yake daidai da 12 ga watan 12 miladiya ta 2014 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wanda kuma wannan shine majalisinmu na 30 a tafsirin wannan sura kuma mun tsaya ga tafsirin fadar Allah ta'ala ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum bismillah mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تقولوا به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله تعالى يا بني إسرائيل يا كو يا إن إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتنا نئمة وجنيمكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم ku cika alkawari na zan cika muku nawa alkawarin wa ya farhabun kuma ni kadai ya kamata ku ji tsoro wa aminu bima zaltu musaddiqan lima ma'akum kuma ku yi imani da abinda na saukar yana mai gaskata abin da ke tare da ku wala ta kunu awwala kafirin be kada ku zamo farkon kungiyar da za ta kafircewa abinda na saukar wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada kuma ku sayar da ayoyina da yan kuɗi kankani da ɗan kuɗi kankani wa iyaya fattaqun kuma ni kadai ya cancanta ku yi wa taqwa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kuma kada ku gauraya gaskiya da ƙarya kuma ku ɓoye gaskiya alhalin kuna sani wa aqimus salata wa atu zakata warka umar raki'in kuma ku tsayar da sallah kuma ku bayar da zakka kuma ku yi ruku'u tare da masu ruku'u mun ce Allah ta'ala ya shigo mana batun banu Isra'il bayan an yi maganar masu tsoron Allah an yi maganar kafirai aka yi maganar munafukai sai kuma aka shigo batun banu Isra'il waɗanda su ne waɗanda Allah ta'ala ya ba su littafi gabanin wannan al'umma yahudu da nasara duk da cewa ita wannan waɗannan ayoyi an fuskantar da su ne zuwa ga yahudawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya iske a garin madina wanda ya zauna tare da su ya iske ƙabilu guda uku kamar yadda muka faɗa banu nadir banu Ƙuraiza, banu Ƙainuka" wanda su aka fara fuskantar mu da waɗannan ayoyi kuma ayoyin sun shafi dukkan wani wanda yake cikin waɗannan jinsi kuma wanda ba cikinsu yake ba amma yana aiki irin nasu allah ta'ala ya kirawo su da banu isra'il ya jingina su zuwa ga kakansu wanda suke alfaharin jinginuwa zuwa gare shi shine isra'il wanda shine annabi yaqub alaihi salam wanda allah ta'ala ya masa ni'ima ta annabci ya masa ni'imomi masu yawa kuma suna alfahari da cewa su jikokinsa ne su 'ya'yansa ne allah ta'ala ya kirawo su da wato 'ya'yansa ba don komai ba don ya tuna musu ni'imar da ya yi wa kakansu ko ya yi ma wanda suke jinginuwa zuwa gare shi ya nuna musu cewa wannan annabi annabi ne na allah wanda allah ta'ala ya zaɓe shi ya ba shi daraja a lokacinsa ya fifita shi a kan sauran mutanen lokacinsa to tun da har su suna jinginuwa zuwa gare shi to ya kamata su yi kokari su kwatanta ayyuka irin nashi kamar yadda za ka ga ɗan wani babban mutum ko wani mutum mai daraja wani mutum salihi yana abin da ba daidai ba ka ce da shi kai fa ɗan wane ne ko ku 'ya'yan wane ne bai kamata a ce kun yi kaza ba shi yasa sai a ce da su ya bari ku 'ya'yan isra'il ne isra'il din nan annabin allah ne zababbe ne a gurin allah mutumin kirki ne bai kamata ku kuma ku zama mutanen banza ba ku zama masu ƙarya masu ta gaskiya kada ku zama haka ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi muku da muka yi magana akan ni'imar da Allah ta'ala ya musu ya wa iyayensu su ma kuma ya yi musu ni'imar da ya wa iyayensu kamar su ya yi wa hakanan ni'imar da ya musu ita ma ni'ima ce wacce sun san da ita da suna wawwatsi a duniya ana bin su da duka da kisa da kora sun rasa ma matsuguni inda su zauna su ji daɗi sai da suka faɗo ƙasashen larabawa suka samu matsuguni suka zauna har ma suka zama wasu wani abu suka zama su ke rike da sha'anin shugabanci da tattalin arziki da tafiyar da al'amuran mutane duk da gasu baƙi ne a cikin kuma jinsin da ba nasu ba kuma suna alfahari da shugabanci na ilimi su suke da ilimi su suke da littafi saukakke su suka san abin da ya gabata na tarihin annabawa da tarihin duniya ma da ta wuce saboda haka cikin larabawa suna alfahari da wannan to waɗannan duk ni'imomi ne Allah ya musu su tuna waɗannan ni'imomi da ya musu cewa aufu bi ahdi ofi bi ahdikum akan wannan gaban muka tsaya wa aufu bi ahdi ofi bi ahdikum ku cika alkawarin da na yi muku ku cika alkawarin da abin ku da kuka ɗauka nawa ni ma zan cika nawa alkawarin gare ku wato ubangiji ta'ala yana tuna musu cewa akwai alkawarin da yake wuyansu alkawarin da yake wuyansu ko dai ya kasance ahdul ishad ne ko kuma ahdul iman allah ta'ala tun lokacin da ya halicci dan adam ya yi yarjejeniya da alkawari tsakaninsa da shi na cewa ba zai bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin wannan alkawari ne da Allah ta'ala ya dauka na abin ga zuriya ta annabi adam alayhi salam tun farkon halitta cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah ta'ala shi kadai wani alkawari ne da yake kan wuyan kowa to ku tuna wannan alkawari na ku zo ku bauta mun ku gaskata abin da na aiko annabi na da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ahdul iman Allah ta'ala ya riki alkawari daga gare ku na cewa za ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama idan Allah ta'ala ya turo shi kowane annabi da Allah ta'ala ya turo a doron ƙasa sai da Allah ta'ala ya riki alkawari daga wajensa cewa idan Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama za su yi imani da shi za su taimaka masa to duk wanda yana daga cikin alkawarin da Allah ta'ala ya riƙa daga banu Isra'il cewa su cika wannan alkawari ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun zo waɗanda suka yi mana bayanin cewa akwai wata yarjejeniya mai ƙarfi tsakanin Allah ta'ala da yahudawa wanda suka yadda suka yi ikirari suka amince suka sa hannu akan wannan alkawarin da ke tsakaninsu da Allah ayoyi sun gaya mana cewa walaqad akhadha Allahu mithaqal bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل الله تعالى يجي كتنا لوكا تشند الله تعالى يريكي الكوري دقى بني إسرائيل وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا muka tayar da wakilai goma sha biyu wato kowane gida daga cikin gidajen banu isra'ila guda goma sha biyu aka samu wakili guda ɗaya da zai wakilci wannan gida domin ƙulla wannan alkawari da yarjejeniya tsakaninsu da Allah wa qala Allahu inni ma'akum Allah ce ina tare da ku wato ina tare da ku ma'iya anan ma'iya ce ta taimako da nasara wato Allah ta'ala ce ina tare da ku da taimako na da nasara ta da karfafar gwiwa da tabbatar da ku la in aqamtumus salata lalle tabbas idan kuka tsayar da sallah wa ataitumuz zakata kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka girmama su wa aqradtumullaha qardan hasana kuka ba wa Allah rance kyakkyawan rance la ukaffiranna ankum sayyi'atikum lalle tabbas ni kuma zan kankare muku laifuffukanku wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma lalle tabbas zan shigar da ku aljannatayya waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu wa man kafara zali zalika minkum wanda duk ya kafirce daga cikinku bayan wannan alkawari da aka yi da yarjejeniya da aka yi da shi faƙad dalla sawa sabil haƙiƙa ya ɓace a tsakiyar hanya za mu ga cewa wannan aya ta ƙunshi alkawarurruka guda biyar da Allah ta'ala ya yi tsakanin shi da banu isra'il shi kuma ya musu alkawarin wato abubuwa guda uku na farko Allah ta'ala ya yi alkawari da su cewa su tsayar da sallah ya yi alkawari da su su ba da zakka ya yi alkawari da su su yi imani da manzanni wa amantun bi rusuli ya yi alkawari da su su ba wa Allah rance mai kyau sannan kuma shi kuma ya musu alkawari waɗannan alkawarra guda biyar sun yi tsakaninsu da su ne alkawarran da wannan aya suka gaya mana Allah ta'ala ya tsakanin shi da su shi kuma ya musu alkawari da farko cewa inni ma'akum zan kasance tare da ku mana zan taimake ku zan ba ku nasara a duk lokacin da kuka buƙaci taimako a duk lokacin da ake ƙoƙarin karya ku zan ba ku nasara akan abokan gaban ku. zan kasance tare da ku wajen tabbatar da ku bisa ga imaninku sannan na biyu zan kankare muku da ukaffiran na ankum sayyi'atikum zan kankare muku laifuffukanku sannan na hudu wala khilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sun ya yi alkawari wato da su su yi abubuwa guda biyar shi kuma zai musu waɗannan manya-manyan abubuwa guda hudu hakanan allah ta'ala ya gaya mana cikin irin alkawarin da ya ɗauka tsakaninsa da banu isra'il wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun allah ta'ala ce wa idza akhadna mithaqakum kuma tuna lokacin da muka riki alkawari yarjejeniya wato muka yi yarjejeniya da ku warafana rafa'na fawqakum tur muka daga dutsen tur a saman ku muka ce khuzu ma kun bi quwwa ku rike abinda muka baku na sako na taura na karantarwa da Allah ta'ala ya bawa annabi Musa ya umarce shi ya riƙe ta da ƙarfi wa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha Allah ce ya rike da karfi ya umarci kuma mutanensa su riƙe mafi kyan abin da yake cikin wannan a taura na koyarwa wannan a saƙi ne alkawari ne yarjejeniya tsakanin shi da su su riƙe abin da yake cikin taura na koyarwa da ƙarfi wazkuru ma fihi kuma ku rika tintintini kuna bitar abin da yake ciki kuna tuna abin da yake cikin wannan alkawari wannan karantarwa da Allah ta'ala ya ba annabi Musa alaihi salam cikin attaura kuga anan akwai abubuwa guda biyu wanda su ma misak ne yarjejeniya ne da Allah ta'ala yi da su wanda in ka hada da wancan biyar kaga su baka bakwai sannan Allah ta'ala a wani ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu as-salata wa atu az-zakat Sun thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun Allah ta'ala ya ce ka tuna lokacin da muka riki misaqa bani isra'il alkawari yarjejeniyar banu isra'il cewa la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah wa bil walidaini ihsana kuma za ku kyautata wa iyaye wa dhil qurba wal yatama wal masakin za ku taimakawa wanda yake makusanci dan uwa sannan wal ma za ku taimaka wa marayu wal masakin za ku taimaka wa mabukata wa qulu nasi husna kuma ku faɗi kyakkyawar magana ga mutane to ku rika gaya wa mutane magana mai kyau mai daɗin ji wa aqimus salata wa atuz zakat kuma ku tsayar da sallah ku bada zakka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun sannan sai kuka juya baya kuka bijire sai yan kaɗan ne suka tsaya akan abin da aka aka yi yarjejeniya da su suka cika wannan yarjejeniya wa antum mu'ridun alhalin kuna bujilewa wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa taqtuluna anfusakum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun wannan ma yana daga cikin abin da aka yi alkawari tsakanin shi da su cewa ba za su ainihin fitar da abin nan la taqtu wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ba za ku zubar da jinanan ku ba wato ba za ku rika fada a junan ku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku fitar da kawunan ku ba daga gidaddajin ku wato ba za su zama kuna fadace fadace ba abinda zai bayu zuwa ga sashin ku ya rika fitar da sashi daga gidajensa da gidajensu thumma aqrartum kuka sa hannu kuka tabbatar wa antum tashhaduna kuna masu shaida akan cewa kun yarda da waɗannan yarjejeniya to irin wannan Allah ta'ala ya bayani alqur'ani a gurare daban-daban alkawarinsa tsakanin shi da su wasu malamai suka ce wannan shine alkawarin da Allah ta'ala ya yi tsakanin shi da banu isra'il yace su cika nashi alkawarin ofi bi ahadikum ne ma zan cika muku alkawarina haka Allah ta'ala yake ba wa ɗan adam mabuɗan nasara a hannunsa ubangiji ta'ala ya bashi manhaji ya bashi tsari ya ce gashi nan duk abin da kake so za ka samu kana gidan jarraba amma kuma ga hanyar da za ka bi ka ci jarrabawa in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum gashi nan ku taimaki Allah ku taimaki addinin Allah shi ma kuma zai taimaki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ka duba falala ta ubangiji ya yi maka alkawari kuma ya yi maka ainihin kyauta da ƙari ومن يتق الله وانا شيني شرط يجعل له alkawarin da zai masa wanda ya ji tsoron Allah to zai sa masa mafita to da zai samu masa mafita daga dukkan wani abu da zai dame shi kaga ga sharaɗi ga alkawarin da aka yi idan mutum ya zo da sharaɗin ya cika sharaɗin bayan wannan kuma ga wata kyauta ƙari wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai kuma ya azarta shi ta inda baya tsammani kaga wannan ba ba ba, ba tsakanin shi alkawarin shine ya ja'alahu makaraja in ka ji tsoron Allah ya sa maka mafita amma duk da haka saboda falalarsa sai kuma ya kara maka da wata mukafa'a sai kara maka da wani awad wa yarzuquhu la to waɗannan alkawura ne da Allah ta'ala ya tsakanin shi da su su cika shi ma sai ya cika musu alkawarinsa saboda ka al'amarin mai sauƙi ne babu wani wahala ga alkawura ne da suka kuwa ɗauka misak ne misak shine alkawari mai ƙarfi wanda aka jinjina shi kowa ya yarda cewa zai kiyaye wannan abu shi ake kira misak to kun yi wannan kun ɗaɗɗaura kanku da shi kun yarda kamar kun ɗaure kanku da wannan misak ɗin bai kamata ku yi watsi da shi ku zubar da shi ba wasu malamai suka ce misak ɗin da yake kansu shine abinda Allah ta'ala ya karɓa daga wajensu na cewa zai aiko da annabawa A zai aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama min bani isma'il ba daga bani isra'il ba min bani isma'il daga 'ya'yan annabi isma'il alaihi salam su ne larabawa wanda al'ummomi na duniya daban-daban za su yi masa biyayya su yi masa da'a su shiga addininsa da shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da haka wanda ya bi shi allah ta'ala zai gafarta masa zunubinsa ya kuma shigar da shi aljannarsa kuma ya ba shi lada guda biyu to da shi ne alkawari wasu malamai da allah ta'ala yi tsakaninsa da banu isra'il cewa allah zai aiko annabi daga bani isma'il su 'ya'yan ishaq ne su kuma laraba wanda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ne quraishawa su kuma daga ƴaƴan annabi isma'il ne to zai aiko shi daga cikin su ya gaya musu sifofinsa dalla dalla daki daki ce idan su ya zo su yi imani da shi duk wanda imani da shi daga cikin su Allah ta'ala zai gafarta masa laifukan sa kuma ya bashi lada biyu Ladan sa na zamantowarsa a farko ahlul kitab yanzu kuma ya zama cikin musulmi saboda ka a bashi ladansa na farko kuma a ƙara masa da ladansa na musulunci abul ali yake cewa wa aufu bi ahdi ana nufin musulunci ahdullahi ila ibadatihi ila ibadihi shine dinul islam ahdullahi ila ibadihi dinul islam Allah ya kawari tsakanin shi da bayansa za su bi addinin musulunci shi kuma ya alkawari cewa in sun yi haka shi ma zai cika musu alkawarinsa Allah ta'ala ce ofi bi ahadikum zan cika muku nawa alkawari daga cikin irin alkawarin da Allah ta'ala ya musu shine abin da muka karanta a waccan ayar inni ma'akum la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan duk alkawari ne da Allah ta'ala ya musu sannan akwai alkawarin da yayi na cewa in sun bi annabi sallallahu alaihi wa sallam zai sauke musu nauye-nauyen da yake kansu yahudawa saboda yawan saban Allah da yawan bijirewa Allah ubangiji ta'ala ya jarrabe su da nauye-nauye na wajibat da manhiyat a sa su kaza abu kaza dole a hana su abu kaza dole Allah ya jarrabe su da wannan Allah ta'ala ce fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allahi wa qatlihim al-anbiya fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiya saboda yarwarware alkawarin Allah da suka rika yi ubangiji ta'ala ya sanya zukatansu suka kekashe haka nan ubangiji ta'ala yana cewa wa akhdhihim riba wa qannuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa akhadna minhum mithaqan ghaliza ubangiji ta'ala ce saboda karya alkawari da suke yi da cin riba da cin dukiyoyin mutane bisa abin nan barna da suke fo bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا, له وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وبنجي تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم سبو دزالنشن يهوداوا muka haramta musu abubuwa masu daɗi da yawa waɗanda da an halatta musu shi saboda yawan zalunci saboda yawan laifuffukansu abubuwan da Allah ce su bari suka ki bari sai ubangiji Allah jarrabe su da da da da hana musu wasu abubuwa na daɗi wa alal ladzina hadu harramna kulla dhi zufur. wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma bi 'azm dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun haka ubangiji ta'ala yayi ta gaya mana irin abinda ya dora wa yahudu saboda yawan bijirewa Allah ta'ala da annabawa da suka rika yi ya rika jarraba su yana hana su ko su kayayyakin daɗi to cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo musu annabi isa alaihi salam gabaninsa ya zo amma bai sauke musu nauyin duka ba walu uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum annabi isa da ya zo ya halatta musu wani sashi na abubuwan da aka haramta musu amma ba duka ba sauran abubuwan sun ci gaba da zama haramun a kansu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya aiko shi yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wa da yazo ya zama ne ya halatta musu duk wani abu tayyib saboda a musulunci ka'ida ce wannan amma ka'ida ce ga mammiya a ko ina ka iya sata duk abin da yake tayyib ne ubangiji ta'ala ya halatta shi babu wani abu tayyib wanda yake mai tsarki mai daɗi mai kyau lafiyayye da Allah bai halatta shi ba wa yuharrimu alaihim alkhaba'is kuma yana haramta musu dukkan wani abu da suke mummuna mara kyau mara daɗi wanda yake mai cutarwa sauraka ita ma wannan ka'ida ce amma duk abin da yake khabis tastakhbisuhu nufus da dabi'a ma ta dan adam in ya ganshi tsika jikin za ta tashi ko in ya ci zai cutu musulunci ya haramta shi shi yasa malamai suka ce shan taba ya shiga karkashin wayu harrimu alimul khaba'is da baya yadda za a yi ce taba tana cikin tsayyibat abinda warinta ma gudun shi ake ballantana kuma ga abinda take haifarwa a jikin dan adam na cututtuka manya-manya masu yawa da hatta masu sana'ar taba din sun tabbatar da haka ba wanda ya taba jayayya akan wannan saboda haka kaga ba za ka taba cewa tsayyibat ba ashe in ko bata cikin tsayyibat akwai wani abu kashi na uku banda al daga tayyibat sai al saboda ah. haka annabi ya zo ya halatta muku tayyibat sannan ya haramta musu khaba'is cewa ya yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim ya sauke musu nauyin su da kukumin da yake wuyansu da wato kukumin da Allah ta'ala ya sanya musu na dokoki masu tsauri annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke musu wannan to kaga wannan alkawari ne Allah ta'ala ya musu in sun bi annabi sallallahu alaihi wasallama za su samu wannan saukin Allah ce wa iyaya farhabun kuma ni kadai za ku ji tsoro farhabun abul aliya da wasu daga cikin malaman tafsiri irin su suddi irin su arrabi ibn anas suka ce farhabun ana nufin fakshawun ni kadai ya kamata ku ji tsoro wannan karashe ne cikewa ce game da wancan hani da ya gabata na cewa su cika alkawarin Allah kada su karya alkawarin da suka yi tsakaninsu da Allah sun yi alkawari tsakaninsu da Allah to duk wani abin da zai ba su tsoro har ya sa su su karya wannan alkawarin ka su ji tsoronsa su ji tsoron Allah shi kadai wa iyaya farhabun ni kadai za ku ji tsoro saboda akwai waɗanda suke ta ƙoƙarin su hana su su cika wannan alkawarin da yake tsakaninsu da Allah musamman shugabanninsu shugabanninsu na siyasa ko shugabanninsu na addini suna shiga tsakaninsu da cika wannan alkawari da suka yi wa Allah ta'ala su kuma suna jin tsoron waɗannan shugabanni ba za su iya wato saba musu ba su zo su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa to kada su kuskura wani abu ya tsoratar da su ko menene kai ya tsoratar da su su ji tsoron Allah shi kadai kada biyayya ga shugabanninsu ko wasu malamansu ya hana su su cika alkawarin da sannan su tuna fa su ne su ne lokacin da fir'auna ya yi musu barazanar cewa zai daddatsa su ya yanke musu hannu arjula al'uqatti anna aydiyakum kuma arjulakum min khilaf cewa zai kakkatse su zai datse musu hannaye da kafafuwa amma ba su ji tsoronsa ba suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-haqqi wallazi fatarana faqdi ma anta qad inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya suka tsaya gaban sa suka duk wannan barazanar ba ta sa sun ji tsoronsa ba suka ce ba za mu taɓa fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-haqq min al eh, ma ja'ana min al-bayyinat ba za mu taɓa fifita ka akan abin da ya zo mana na ainihin hujjoji ba faqdi ma an taqat ka yi duk abin da za ka yi inda ma taqdi hadhihi alhayat ad duniya duk abin da za ka yi dai ka karasar da wannan rayuwar duniya ɗin ba nan za ka yi ya kare saboda ka ƙarƙari dai ka ce ka ke kisa shikenan iya abin da za ka iya yi to su sani idan sun iya tsayawa gaban fir'auna sun faɗa masa wannan to yanzu ma su faɗa wa shugabanninsu wannan magana kas su ji tsoronsu yanzu ne ma ya dace su yi wannan maganar saboda abinda annabi musa alaihissalam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya fi girma da cika akan abinda annabi musa ya zo da shi na bayyana din saboda haka in har sun faɗa a lokacin aiko annabi musa alaihissalam sun bijire wa fir'auna to yanzu su faɗe shi shi ya fi cancanta saboda haka Allah ce wa iyaya farhabun ni kadai ya kamata ku ji tsoro kaga daga nan an bar batun kwadaitarwa kuma an zo batun tsoratarwa da can an kwadaitar da su su cika alkawari za a cika musu alkawarinsu wannan kwadaitarwa ce sannan kuma sai aka dawo batun tsoratarwa wa iyaya farhabun a ciki akwai tsoratarwa Allah ya yi haka ne don watakila za su dawo su koma ga gaskiya su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama su wa'azantu da abin da alkur'ani ya zo da shi na faɗakarwa da tsawatarwa su bi umarni da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi su gaskata dukkan labarurrukan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi sannan Allah ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum kuma ku yi imani da abin da na saukar yana mai gaskata abin da yake tare da ku wala takunu awwala kafirin bih kar ku zama farkon waɗanda suke bauɗe masa suke kafirce masa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku canza ayoyina ko ku sayar da ayoyina da yan kuɗi kaɗan wa iya ya fattakun kuma ni kaɗan ya kamata ku ji tsoro wato ku yi imani da wahayin da muka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake daidai da abin da yake cikin attaura abin da attaura ta asali wacce Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salam ta kunshi tauhidi kadai ta Allah shi kadai da bauta ba tare da yi masa shirka ba ta kunshi yadda da annabawa waɗanda suka gabata da annabin da za annabawan da za su zo daga baya ta kunshi sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka su yadda da wannan wahayi wanda ya zo ya dace da abin da yake cikin littafin suna na attaura wannan wahayi kuma shine alqur'ani shine alqur'ani da Allah ta'ala ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu yana mai bushara yana mai gargadi <coughs> ya zo musu da gaskiya ya zo musu da littafin da ya kunshi gaskiya wanda yake gaskata a taura da linjila wanda a cikinsa a cikinsa sun ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da Allah ta'ala ya aiko ubangiji ta'ala ya riƙe alkawari daga wajensu su yi imani da manzanni yayin da Allah ta'ala ya aiko da manzannin nan suka bayyana mu'ujiza wacce take tabbatar da cewa su daga Allah suke su yi imani da su kasu kafirce musu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya zo da mu'ujiza ita ce alkur'ani wanda ga ta nan suna karantawa suna ji ana karantawa kuma suna ji tana labarta abin da yake cikin littafin su babu bambanci tare da cewa sun rayu cikin larabawa sun san cewa a iya sanin su larabawa ba su da wannan ilimin su kadai ake zuwa a karanci wannan ilimin a gunsu ga wanda yake bukata to amma ga wani ya tashi bai yi karatu a hannun ko daya daga cikin su ba amma yana labarta musu abin da ya daidai da abin da yake cikin littattafan su na labarin annabawa ashe wannan babbar alama ce da take nuna cewa ya samu wahayi daga Allah kuma shi ne annabin nan da suka ji karanta sifofinsa a cikin littafin suka gane shi to su yi imani da shi sai aka ce su yi imani da abin da Allah ya saukar da farko ba a ce ku yi imani da manzan Allah ba sai aka ce ku yi imani da abin da na saukar aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum saboda me saboda in suka yi imani saboda shi alqur'ani shi yake kunshe da hujja hujja karfar hujja wacce take tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam? kuma suna ji suna fahimta tunda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu bal fiye da yadda suka san 'ya'yan cikinsu kamar yadda abdullahi bin ah, sallam yake cewa farkon ganin na da annabi sallallahu alaihi wasallama ina ganin sa na gane shi na gane shi fiye da yadda nake gane 'ya'yana ma Yarifuna kama ya'rifuna abna'ahu suna gane annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda suke gane ƴaƴansu ta yaya suke gane shi sun ga an rubuta allazina yajidunahu maktuban inda fi taurati wal injil sun ga sifofinsa a rubuce a cikin attaura da injila sauraka filla filla daki daki sun gani sauraka to su yi imani da wannan abin da ya zo da shi in suka yi imani da abin da ya zo da shi wannan ya lazumci imani da shi din shi kansa sallallahu alaihi wa sallam in sun yadda da abin da ya zo da shi to sun yadda da shi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa sai ba a faɗi zatin annabi sallallahu alaihi sallam ba dan abin da ya zo da shi shi yake kunshe da hujjar da za ta sa su imani sai aka ce to ku imani da abin da ya daidai da naku in har sun yadda abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne to sun tabbatar da annabcinsa kenan saboda haka ba buƙatar a ce ku yi imani da shi amma da za a ce ku yi imani da shi ba ambaci hujjar ba to sana iya cewa su ba za su yi imani da shi ba amma aka faɗi hujjar kuma aka ce musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da yake tare da ku yana gaskata abin da yake tare da su abubuwan da basu su caccanza ba domin a taura din nan akwai abin da sun canza akwai abin da ba canza ba to duk abin da ba canza ba za a gan shi daidai yake da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ya zo da shi saboda dukkan ta'alim din musamman abin da ya shafi usulul dini kadaita Allah ta'ala da abubuwan da suka shafi mutuwa da tashin dan adam da hisabi da aljanna da wuta da sakamako da Allah ta'ala zai yi duk waɗannan usulul diyanat din gaba daya abu guda ɗaya ne babu bambanci don haka abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka yake sannan at-taura ta kunshi abinda ta kunshi sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ga annabi sallallahu alaihi ya zo da waɗannan sifofi sun kuma gansu tattare da annabi sallallahu alaihi wa sallama to su yi imani da shi sannan da Allah ta'ala ya ce musaddiqan lima ma'akum mai gaskata abinda yake tare da ku kamar inda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayh Allah ya ce mun saukar maka da littafi mai gaskatawa ga abinda ya gabace shi na littattafai nan ma Allah ta'ala ce musaddiqan lima ma'akum mai gaskatawa da abin da yake tare da ku wannan bayana nuna cewa a taurar da take gaban su a yanzu ba ko a wannan lokacin ko take gaban mu a yanzu dukkanin ta gaskiya ne dukkanin ta babu canji babu gurbatawa a cikin ta a'a an caccanza ta an gurgurbata ta an cire wani abun an ƙara wani abun an gabatar da wani abun an jinkirtar da wani abun an datse wani abun yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i suna caccanza maganganu daga mahallin bigiransu su ɗauke wata magana su kasa wata a gurin su ɗauke wata sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam su cire ta gaba daya daga cikin attaura din wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun Allah ta'ala ya ce wa inna minhum la fariqan a cikin su akwai wasu jama'a akwai wani group daga cikinsu yalwuna alsinatahum suna kakkare harshensu da da karatun littafi sai su suna karatun wani abu kamar ku ji littafi ku suke karanta muku kamar suna karanta muku wani abu ne da Allah ya saukar litahsabuhu min alkitab dan ku yi tsammani shi ma abin da suke faɗa din littafin ne wa ma huwa min alkitab ko ba daga cikin littafin yake ba su suka ƙara su ne wa yaquluna huwa min indillah ƙariyar da za su yi sai su ce daga Allah take wa ma huwa min indillah halin ba daga Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun su rika faɗar ƙarya suna jingina wa Allah alhalin suna sani saboda haka ashe kaga alqur'ani ya tabbatar da cewa yahudu da nasara sun jijjirkita littafansu sun caccanza littafansu sun gurɓata su sun cire wani abin sun bar wani abin saboda haka ashe kaga musaddiqan lima ma'akum ba yana nufin cewa abin da yake tare da su gaba ɗaya gaskiya ba ne yana nufin cewa akwai wani abu a cikin littafansu waɗanda ba a canza ba waɗanda ba a canza ba na bautar Allah ta'ala shi kaɗai da tsaye da sallah da ba da zakka da bushara ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ta'ala ce alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun Allah ta'ala ce waɗanda muka ba su littafi suna sanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa kamar yadda suke sanin ƴaƴan cikinsu wanda fariqan minhum la yaktumuna alhaq amma wani bangare daga cikinsu sai su rika boye gaskiya su ne malaman cikinsu <coughs> wahum ya'lamuna alhalin suna sana cewa abinda suke boyewa din gaskiya ne amma ba sa so a sani Allah ta'ala ce wala takunu awwala kafirin bi kada ku zamo farkon waɗanda suka butulce masa awwala kafirin bi ay awwala fariqin kafirin bihi kafir sifa ce ta mausuf mahzuf wanda zaka kaddara shi mufrad ne saboda kafir sifa ce ta mufradi ba jam'i bane a ce wala takunu awwalal kafirin zai zama kafirin sifa ce ba ta wancan damiri na kunu ba sifa ce ta wata ta wani suna wanda aka shafe shi kai zaka kaddara shi wala takunu awwala fariqin kafirin bih ku zamo ku ne farkon jama'a da za ku kafirce wa bihi za ku kafirce masa wato ku ne farkon da za ku kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan lamiri na bihi zai iya yiwa yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wala takunu awwala kafirin bihi ay bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kan ku zama farkon wanda zai kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka fahimce shi daga siyakin magana tunda ana siyakin abinda Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani to wa aka bawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa za a kafircewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam to kan ku zama farkon wanda ya kafirce masa duk da ba a faɗo sunansa ba amma siyakin maganar yadda aka koro maganar tana nuna akan annabi ake maganar saboda haka bihi din nan sai koma gare shi wannan shine ikhtiyarin ibnu jarir at-tabari wasu kuma daga cikin malamai suka ce wala takunu awwala kafirin bihi ana nufin alqur'ani wancan wannan ikhtiyari na biyu shine ikhtiyarin ibnu jarir at-tabari yace ana nufin alqur'ani wala takunu awwala kafirin bil qur'an kakku zama farkon wanda ya kafircewa alqur'ani saboda farko Allah ta'ala cewa yayi wa aminu bima anzaltu musaddiqan bima anzaltu shine alqur'ani saboda kaga lamirin ya kamata ya koma zuwa ga abin da ya gabata shine bagana akan alqur'ani kada ku zamo farkon wanda ya kafircewa alkur'ani duka maganganun biyu haɗa suke da juna domin wanda ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafircewa alkur'ani wanda ya kafircewa alkur'ani ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk maganganun haɗa suke da juna ko ka ce bihi ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce bihi ana nufin alkur'ani duk maganar dai tana nan dai ce wala takunu awwala kafirin bihi babu shakka kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fuskanci yahudawa da waɗannan ayoyin ya fuskance su da da'awa sai da ya fara fuskantar mutanensa mutanensa suka fara kafircewa da shi kafin ma yahudawa wannan ayar aya ce madaniya gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo madina ai a makka ya fara kira su abu lahab su abu jahal su suka fara kafirce masa da sauran manya-manyan sanadi da quraish to ya za a ce kuma kada su kuma yahudu su zama farko wanda za su kafirce masa shine malamai sukan ce ana nufin min jinsi ahlul kitab cikin jinsin ahlul kitabi su ne farkon ahlul kitabi da annabi ya fara kai musu da'awa ya fara tallata musu da'awa saboda haka anan ana nufin kada ya zama na cikin jinsin ahlul kitabi su ne farkon waɗanda za su kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in sun kafirce su ne farkon waɗanda suka kafirce in sun yi imani su ne farkon waɗanda suka yi imani saboda haka Allah ta'ala ce wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zamo ku yahudawa ku ne farkon jinsin ba yahudi da zai fara kafircewa annabi sallallahu alaihi wa sallam. duk da cewa akwai kafirai amma cikin jinsin mushrikai waɗanda ba ku ba ku kuma an zo yanzu an tallata muku to kada ku zama ku ne farkon wanda za ku kafirce masa wala tashtaru bi ayati nan qalila Allah ce kada ku sayar da ayoyina ko ku sayi ayoyina da wani dan kuɗi kaɗan wato ku saki ayoyin Allah da karantar da Allah ta'ala ya aiko annabinsa da ita don a ba ku wani ɗan kuɗi ƙanƙani maimakon ku yi imani da Allah da abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi maimakon ku gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ku zaɓi bin sha'awa-sha'awanku na duniya ku zaɓi bin duniya wacce duniyan nan ba komin komai ba ce sauraka asamanul qalil ana nan ana nufin duk duniya da abin da yake cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa mawala wala duniya mal'una Allah tsine mata ya cire albarka da abin da yake cikinta in umbanda in ambatan Allah da abin da ya danganci ambatan Allah sauraka ita kanta duniyar ba komai bace a gurin Allah nabi ce law kanat dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafira minha sharbata ma da duniya a gurin Allah ta samu daraja da kima ta fiffiken sauro to da bai shayar Allah bai shayar da kafiri makwarwa ɗaya na ruwa ba saboda haka duniya a gurin Allah da duk abin da ta tattara na kwamatsanta ba komai bace a gurin Allah saboda haka kakka ji an ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila ka ce kenan a iya sayan ayoyin Allah da samanan kasira eh? <coughs> eh ce to tunda qalilan aka ce ni kuma a bani kasir din kamar irin wani daga cikin masu karatun in eh, kun san gaina daga cikin al'adar larabawa musamman mutanen masar bida'a ne ba ba sunna ba in an yi rasuwa a gayyato makarancin alkur'ani wurin zaman makoki ya zama na kawai yana karatun qur'ani masar suna wannan bid'ar har yanzu in ba ahlus sunnan su ba da waɗanda suka suka suka waye suka samu wayewa ta addini amma yan bid'an su suna wannan dole dai abu ne wanda yana bukatar kuɗi bid'a ce da take bukatar kuɗi kaga shi yasa har yanzu bata <laughs> tara bukata a kashe kuɗi ba ba bid'a ce mai arha ba to saboda haka sai a gayyato sai a gayyato alaramma sai zo ta kwada tilawa daman an yi an yi yarjejeniya da shi a duk duk sumuni daya ko rubi'i daya ga farashinsa haka duk rubi yana da farashi saboda haka in an yi da shi zai karanta izu daya aga zai karanta rubu'i rubu'i hudu da ya karanta rubu'i hudu ya gama in ana son ya ci gaba to a ƙara ciniki saboda haka shi kuma ana ramma gwargwadon shahararsa da burin ƙasarsa gwargwadon farashinsa saboda haka idan ya kasance ya ku bayin alaramma ne yanzu yake dan so a san shi to zai arha sauraka in babban mutum ne wanda an san shi ya shahara saboda kuɗi ko milki to sai a ɗauko babban makaranci da ya riga ya san duk duniya ta san shi to tabbas ɗauko shi kuma zai tsada talaka ba zai ɗauko irin wannan ba to irin wannan an je ɗauko wani aka yi tsada da shi sai ce gaskiya kuɗin ya yi kaɗan aka matsa aka ja aka ja aka ja ya ce kai ku tsaya Allah fa ya ce wala tashtaru bi ayati samanan nan eh. kako eh. kako ce dan kadan za ku ba Allah ya hana shi ba zai saba wa Allah ba to kaga in ba jahilci ba ko son zuciya ko duk duniyar za su bashi ad-dunya bi hazafiriha kamar yadda al-hasan al-basri da aka tambaye shi menene samanan qalila ya ce asamanul kalil ad-dunya bi hazafiriha aka ce menene samanin kalil? ya ce duniya da kwanta da kwarkwatarta ka kabdinta samanin qalil ce saboda kaga in duk duniya za a bashi yana nan dai a samanin kalila. to ga mai hankali ba zai yi ciniki irin wannan ba duk wani mai hankali da zai sa kadararsa gaba zai sayar to zai so ya yi cinikin da zai ci riba ba zai so ya yi cinikin da zai faɗi ba ba zai ba da yawa ba ya karbi kaɗan ba zai ba da abu mai tsada ba ya karbi ɗan kuɗi kaɗan in ka ga ya yi haka to shi ma ya san ya cutu ba yadda zai yi to ubangiji ta'ala ya sanya muƙabilin riƙe ayoyin allah a nan duniya wanda ka 'yar gajeriya ce shekara nawa za ka yi duk daɗewar da za ka yi shekaru ne kaɗan in aka kwatanta su da irin abin da Allah ta'ala zai baka na rayuwa wacce ba ta yankewa a lahira saboda haka duk in ka aka ce in ka rike ayoyin Allah ka yi aiki da su to ubangiji ta'ala zai baka sakamako wanda yake mai ni'ima wacce take ba mai karewa ba la maqtu'atin wala mamnu'a ba wacce za ta yanke ba ba wacce za a hana ka ba jin daɗi da ita to kaga yayin da zaka canza ka saki ayoyin Allah anan ka ɗan ji daɗi ɗan kankani muƙabilin kuma ka je ka sha wahala mai yawa da watakila ma ba za ta yanke ba a lahira kaga akwai akwai akwai wauta anan saboda haka kaga sai aka kawo kalmar shira kalmar shira kalmar saye da sayarwa Allah ta'ala yana amfani da kalmar saye da sayarwa a cikin irin siyakin kwadaitar da muminai don su fahimci riba da kuma faduwar da take cikin kasuwancinsu da Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali don kasancewa wani kasuwanci ne kake yi tsakaninka da Allah saboda haka yayin da ka karɓi wani abu ka yadda da wani abu na jin daɗin duniya kaɗan a nan to ka yadda ka yi asara ba ƙanƙanuwa ba a cikin harkar kasuwancin ka mai hankali ba zai wannan ba zai wannan ba to Allah ta'ala ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila yahudawa ko shugabannin yahudawa shugabanninsu na addini ko shugabanninsu na siyasa sun kasance suna karɓar wani haraji daga talakawansu da mabiyansu cikin wani abu na amfanin gonarsu abinda suke nomawa ko wani abu na, dabbobinsu ko cikin wani abu na dukiyarsu duk shekara za su karɓi wani gwargwado na haraji daga cikin dukiyarsu sai suke jin tsoron in suka yi bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin littafansu to mutanensu za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma su rasa wannan shugabancin da haka abinda suke karba daga wajen mabiyansu su rasa to sai suka ga gwamma su rufi su ɓoye abinda Allah ta'ala ya ambata a cikin littattafansu na sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam don su ci gaba da karɓar wannan abinda suke mora daga mabiyansu to Allah ta'ala yake gargaɗinsu cewa kada su kuskura saboda abinda za su samu na duniya wanda bai taka kara ya karya ba su saki ayoyin Allah wanda suka karanta na gaskiya saboda haka anan nan zargi ne da suka ne Allah ta'ala yake yi ga dukkan wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya san abin da ya sani na gaskiya amma ya yarda ya danna gaskiyar ya ɓoye ta saboda wani abin da yake samu na duniya akwai hadisin da imam ahmad da abu dawud suka ruwaito da ibnu maja hadisin eh, abu huraira murhu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yaruh ra'ihat al-jannati yawm al-qiyamah wanda duk ya koyi wani ilimi ilimin da ake yin sa dan Allah dan ya samu wani abu na duniya saboda wannan ba zai wato shaki wato kanshin aljanna ba ranar gobe kiyama wani hadisi mashuri ne amma hadisi ne za'ifi saboda mursal ne hadisi ne a sanadinsa akwai Fulai ibn suleiman wanda shi ya kawo shi marfu'i kuma ya saba wa wanda ya fi shi thika shine muhammad ibn umara shi yasa addara kutni a cikin littafin al'ilal ya ce wannan hadisi ne wanda yake mursal mutum yana iya ya koyar da ilimi a biya shi da sharaɗi ya kasance lam ya ta'ayyan alaihi ba wajibi ba ne a kansa shi ne zai koyar da wannan ilimin akwai waɗanda suke sayada ilimi a cikin al'umma yana min furudul kifaya in wasu sun yi ɗauke ma wasu amma in ya zama na babu sai shi to wajibi ne ya tashi wannan sannan kuma ya halatta ya karɓi wani abu daga baitul mali wato gwamnati ta rika biyansa don ya rike iyalansa ya samu abin da zai ci ya rike masa rayuwarsa idan ya zama na ba a biyan shi gwamnati ba za ta biya shi ba sannan an tsare masa lokacin da zai fita shi ya yi fafutukan nema to anan ya halatta ya karɓi wani abu ya halatta ko da kuwa shi kaɗai ne zai koyar babu wani wanda zai koyar kaga ya zama masa fardu ainin to amma idan ya zama na kuma babu wanda zai ɗauki nauyin rayuwarsa to malamai sun ce anan ya halatta ya karɓa wannan shine ra'ayin imam malik imam shafi'i shine ra'ayin imam ahmad shine ra'ayin jumhur cewa idan ya kasance babu wanda zai zai dauki nauyinsa in gwamnati ta dauki nauyinsa ana biyansa daga baitul mali to shikenan wannan ya dauke masa babu bukatar sai ya sharɗanta wa mutane cewa sai sun biya amma in ya kasance ba a biyan shi kuma ya zama na ba shi da lokacin fita ya tsuntsare masa lokaci sun ce wannan babu komai baya daga cikin abin nan baya daga cikin shira'u ayatillah samanan kalila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah malamai sun dauki wannan akan wanda lam ya alaihi mafi cancantar abinda kuka karbi lada ko aka biya ku jinga a kansa shine littafin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yayin da aka yi ruƙuya aka biya wanda suka yi ruƙuya din bata zama wajibi a lokacin su yi ba Ah, saboda haka a lokacin da aka biya su suka karba ba su yi laifi ba Allah ce wa iyaye fattakon kuma ni kadai ni kadai ya cancanta ku ji tsoro na tsoron Allah shine kai aiki kamar yadda ah, Abdul ah, Talq ibn Habib yake cewa kai aiki an ta'mala bi ta'atillahi raja'a rahmatillahi ala nurin min Allah kai aiki da raha da da'ar Allah kana fatan samun rahmar Allah bisa haske daga Allah takwa ka bar abin da yake saban Allah ne dan kana jin tsoron azabar Allah bisa haske daga Allah da haka ku ji tsoron Allah ta'ala shi kadai da wannan muka zo ƙarshen wannan darasi na yau sai kuma sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه